واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بك ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم حديثي يا إن كنت ينت في صحيح الجامع حديثنا نعم. معقل باليسار ينت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معقل باليسار yace in talaqtu na Abi Bakr a siddiq radiyallahu anhu ila an sallallahu alaihi wa sallam wata rana ni da sayyiduna Abu Bakar jima'ul wata rana ni da sayyiduna Abu Bakar muka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da muka zo wurin manzon Allah sai annabi yace ya Aba ya kai abubakar mashirku fikum da min dabibin ne. lallai ina tabbatar maka shirka a cikin ku ko musulmai Buyanta ya fi na rarrafan tururuwa wato abin da annabi yake nufi shi ne yadda ba ka iya jin tafiyan tururuwa haka nan ba ka iya jin tafiyan shirka cikin musulmai wato hadarin shirka yana da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa la shirku fikum ahfanin dabibin nan shirka a cikin ku ku musulmai ta fi buya fiye da rarrafen tururuwa sai sayyidina abubakar ya ce wa shirku illa man ja'ala ma'a ilahan akhar ya rasulallah ashe akwai wani abu da ake ce mu shirka saɓanin sanya ma Allah abokin tarayya a yi ma Allah abokin tarayya ina shi ne shirka ashe akwai wani abu daban فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي والذي نفسي بيده muku سي wanda وان ta تكي هنوسا la shirku akhfa da bibin naml manzon Allah ya ce lallai shirka ta fi ɓuya fiye da rarrafin tururuwa wato ya ƙara ƙarfafa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa wannan magana ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la shirku akfa min dabibin namli lalle shirka cikin ku ta fi ɓuya fiye da rafan tururuwa sai annabi ya ce masa ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu kana so in nuna maka wani abu wanda in ka faɗi abin nan to Allah zai kawar maka da shirka mai yawa da kuma kaɗan wato komai yawan shirka Allah zai kawar maka ita Allah zai raba ka kunci to sun yi koyi da ahlul kitab hikima kenan domin qur'ani littafi ne na musulmi ba littafi ne na yahudu ba amma ga shi a cikin qur'ani Allah yana tunatar da ban Isra'il wasu ni'imomi da ya su. hikimar ita ce ko musulmai da aka ba ku littafin qur'ani ku kiyaye ga wata ni'ima da Allah ya yi ma banu Isra'il sun butulce ma Allah don haka kuma fa in kun yi butulci to abin da ya same su zai same ku Allah shi kare ku wannan shine abu na farko da wannan aya take karantar da mu lallai Allah ya yi wata ni'ima ga banu Isra'il yana cewa ku tuna wannan ni'ima da ne muku to wannan ni'ima wacce ce ita dai wannan aya ba ta gaya mana ga ni'imar da Allah ya yi banu Isra'ila ba amma a cikin Qur'ani muna samu wani guri da Allah ya fassara wannan ayar da kansa suratul ma'ida wa idh qala musa qaumihi ya qaumi وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. سورة المائدة الله تبارك وتعالى ya gaya mana ni'imar da ya yi banu Isra'il, wannan ni'imar da yake tunatar da su a kanta a cikin wannan aya ta suratul baqara yana ba mu labarin annabi Musa, Allah ya ce wa qala Musa li qaumihi ka gaya musu lokacin da annabi Musa ya gaya ma al'ummarsa wato banu Isra'ila kenan, domin shi ma annabi Musa yana cikin su. ta ce musu ya kauni ya ku mutane na ukuru نعمة alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku fa idan Allah ya yi ma wasu bayansa ni'ima to wajibi ne su gode masa akan wannan ni'ima kada su yi butulci don ko in sun yi butulci to fa Allah madaukaki zai yi fushi da su ku tuna ni'imar da ya muku sai annabi Musa ya bayyana wannan ni'ima yace iz ja'ala fikum anbiya saboda Allah ya saka annabawansa duka a cikin ku suke wannan ita ce babban ni'imar da Allah ya mabano Isra'ila ja'ala fihim anbiya tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabi Isa duk sa'ilin da Allah ya turo annabi lokacin da wannan annabi ya gama zamaninsa ya mutu sai Allah ya tada wani annabi kuma a bayansa haka nan aka dinga tura annabawa cikin banu isra'ila har zuwa kan annabi isa alaihi salam an samu sama da shekara dubu biyar tsakanin annabi ibrahim da kuma annabi isa alaihi salam kamar yadda wani malami da ya ta hakikin littafin abul walid al-azraqi mai suna akhbaru makka wannan malami ya tantance ya ce a bisa da mafi karfin bayani na malaman tarihi an samu shekaru kamar dubu biyar tsakanin annabi ibrahim da kuma annabi isa alaihi salam a tazaran nan tsakanin waɗannan annabawa guda biyu allah maɗaukakin sarki ya yi ta turo annabawa masu ɗimbin yawa babu wanda ya san yawan su sai shi allah kuma duka annabawan nan suna hitowa ne daga banu isra'il kun ga wannan ni'ima ce mai girma وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Allah ya saka ku kuke shugabanci kuke sarakuna kuma ya muku kyautar da bai yi ma wani cikin talikai ba wannan ita ce ni'imar da Allah yake tunatar da banu Isra'ila a kanta abu na farko kenan da wannan ke ne an saka wata ya yi ni'ima ga banu Isra'il yana tunatar da su a kanta abu na biyu da za mu yi bayaninsa game da wannan aya wato shine Allah madaukaki ya ce wa anni fabbantukum alal alamin kuma lalle ni na fifita ku akan talikai wannan maganar da Allah ya yi ya fifita banu Isra'ila akan talikai ya yi ta a gurare da dama cikin Ƙur'ani, misali a suratul Jafiya take ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على العالمين الله تبارك وتعالى سورة الجاثية يتي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة حقيقة من باو بني إسرائيل للتابي للتابي التوراة بمعنى الله يباس للتفي ديوة يباس التوراة يباس الزبور يباس إنجيل wal hukma wan nubuwata Allah ya ba su hukunci da ma'ana ya ba su shari'a ta musamman sannan kuma Allah ya ba su annabci ya musu kyauta da yawa wa razaqnahum min at-tayyibati kuma mun arzuka su daga abinci masu kyau masu daɗi wa faddalnahum 'ala al-alamin kuma mun fifita su akan talikai kun ga wannan ayar ita ma Allah ya ce ya fifita su akan talikai a suratul annabi Musa ya ce qala a ghayra Allah abdukum ilaha Allah abdukum ilaha wa huwa faddalakum ku al-alamin a suratul arab Allah madaukaki yana ba mu labarin annabi Musa lokacin da banin Isra'ila suka ce ij'alna ilahan kama lahum aliha ka sama mana wani gunki mana da za mu rika bauta ma in ji banu isra'il suke gaya ma annabi musa annabin allah wai ka nema mana gunki da za mu bauta masa ne adam musa yake mamaki yace a gairar a abdikum ilaha yanzu wani allah kuke so ni in nema muku ya zama abin bautan ku wa huwa faddalakum ala alamin kuma allah ne shi ya fifita ku akan talikai ga ni'imarsa zahiri a kanku amma kuma duk da haka kuna nema a sama muku wani abin bauta na daban kun ga waɗannan ayoyi guda uku sun tabbatar mana Allah ya ta banu Isra'il a kan talibai waccan aya ta suratul baqara ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم 'alal 'alamin السورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين سورة الأعراف قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين waɗannan ayoyi guda uku dukkan su Allah madaukaki yana tabbatar mana ya fifita banu Isra'il akan talikai nan ne aka samu mushkila shin wannan magana da Allah ya maimaita ta gurare da dama a cikin Qur'ani tana nuna kenan banu Isra'ila sun fi daraja akan musulmi ko yaya saboda Allah ya ce ya fifita su akan talikai shin wannan magana tana gwada cewa sun fi musulmai daraja wajen Allah na taɓa jin wani malami makiyin musulunci yana wa'azi yace ko musulmai kuna aikin banza a littafin naku littafin da kuke da dara da shi qur'ani Allah ya nuna ya nuna cewa ya fifita ahlul kitabi akan ku a littafin naku qur'ani an faɗa nace kai ƙarya in ka yarda qur'ani shi yace Allah ya fifita banu isra'ila kan talikai to ka yarda da wata ayar kuma da Allah yake magana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas khayra ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون tun da ka yarda qur'ani ne yace an fi bani isra'ila akan talikai to ka yarda kuma da wata magana na qur'ani ko dai ka dauke su duka ko ka bar su baki ɗaya. a suratu ala imran Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku musulmai kun kasance ku ne mafiya alherin al'umma da Allah ya fitar tarihin dan adam baki dai ukhrijat min nasi wancan aya bata fito da maganar a fili ba an dai ce an fifita su akan talibai to ne ko Allah ya ce ukhrijat min nasi Allah ya ce mu musulmai mu ne mafiya al'umma da Allah madaukaki ya fifita mu akan dukkan talibai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna umarni a yi abu mai kyau kuna hana mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah sai Allah ya ce wa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum da dai ma'abuta littafi za su yi imani da shi ya musu kaga rashin imanin su ya sa musulmai sun samu daukaka sama da su Allah ya ce mu'minuna wa aktsaruhumul kafirun wa aktaruhum alfasiqun cikin ana samun masu imani wato waɗanda suke musulunta amma mafi yawan su fandararru ne kun ga wannan ayar karara ta bayyana cewa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafificiyar al'umma kuma yana da kyau ku lura wannan maganar da aka yi kai tsaye ana yin ta ne da sabon annabi Muhammad in aka ce kun kun kasance na kuma sake samun wani dan shi'a yana wa'azi ke kuna yaban sahabban annabi wacewa su ne mafi fitan al'umma bayan Allah ya ce kuntum da kun kasance wato daga baya sun lalace sai ya ce kai ma kayi ƙarya faɗan biyu kuntum khaira ummatin kun kasance a da da in ka ce kuntum fi madin ne ko abin ya wuce wato kamar Allah yana nufi da ku musulmai ku ne mafificin al'umma banda yanzu da ku sahabbai ku ne kuka fi wato daraja cikin mutane amma banda yanzu sai na ce masa a ƙur'ani akan samu hazafu kana wa izharuhu akan samu wani guri Allah ya shafe kana wani guri kuma Allah ya bayyana kana da inda Allah ya saka kana da inda ya taho a matsayin inna duk suna matsayi guda yace bari ka wani misali a cikin Qur'ani na tabbata zaka yarda yace kawo yace suratul nisa Allah ya ce man kana yuridu thawabad dunya kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira Abu akwati nisa Allah madaukaki yace man kana yuridu thawabad wanda yake nufin ya samu Allah sawabu dunya wal akhirah to lada na duniya da kuma na lahira duk suna wajensa wanda yake son ya samu duniya ya nema wajen Allah wanda yake neman lahira ya nema wajen Allah domin da duniyan da lahiran duk nashi ne sai Allah ya ce wa kana Allahu sami'an basira kuma Allah ya kasance mai ji mai gani nace to bari tambaye ka Allah ya kasance wato yanzu bai ji bai gani kenan yace anya mai hankali zai faɗa na ce to mai hankali ya ce kuntun khaira ummatin da ne banda yanzu ka koma suratul ankabut aya ta biyar Allah ce man kana yarju liqa Allah kana yarju liqa Allah fa inna azala. Allah la'at wa as 'alim kuma kokoro ta ranka mutu Allah ya ce man kana yarju liqa Allah wanda yake fatan saduwa da Allah wanda duk yake fata ya samu ladan aikinsa a kiyama fa inna ajala Allah la'a to wa'adin da Allah ya diba na ba wa mutane ladan aikin su yana nan tafi zai zo wa kullu atin qaribun kuma duk abin da aka ce zai zo ya kusa a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wa huwa sami'ul alim shi Allah nan mai ji ne a yanzu masani ne a yanzu ashe kun ga don Allah ya ce kana sami'an basira ya kasance mai ji mai gani ba wai ana nufin da ne Allah yake ji yake gani banda yanzu ba mai hankali zai faɗin wannan don haka a ƙur'ani akan shafe kana ko a bayyana shi kuma duk su zo a matsayi guda to mu daina ma kewaye kewaye mu dawo fassarar da annabi ya yi ma wannan aya ta suratu ali imran da kanta fassarar da manzon Allah ya yi ma wannan aya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ka duba sahihu tirmidhi hadisi na 3001 sahih sunan ibn majah hadisi na 4287 hadisin bahz bin hakim Allah shi kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta aya الذي يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله sai da manzon Allah ya gama karanta ayan sai ya ce masahabbansa inna kun tatimuna sab'ina ummatan ku sahabbaina kuna cika al'umma na saba'in wato ku al'umma na saba'in sai Allah ya ce antum khairuha wa akramuha ala Allah ku sahabbai ku ne cuta kuma ku ne ya daraja a wajen Allah kun ga annabi ya fassara kuntum da antum da kansa cikin hadisi wanda ya inganta don haka takurin ku idan haka ce annabi ya fassara kuma ba sauran tantama to kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad daga tsakanin mutane ya zaɓe shi ya bashi annabci yana da kyau ku yarda kuma ku yi imani haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya zabar masa al'umma na gari yadda annabi ya kasance mafifici cikin annabawa haka nan kuma sahabbansa suka kasance al'umma mafi ɗaukaka sai dai kuma yana da kyau ku gane da Allah ya ce ku al'ummar annabi ku ne mafifita cikin al'ummomi da Allah ya halitta ba wai yana nufin darajar mu guda bane su al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna da martabobi da dama maganar da Allah ya cikin waccan aya kuma shi yasa Allah ya kawo kalma ta kuntum don yayi magana da sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah su ne mafifita cikin al'umma baki ɗaya. in aka ce kuntum ana magana ne da sahabbai fassarar sayyidina Umar da kansa kara masa yarda don haka ba wai duka al'ummar annabi Muhammad ne suke samun daraja guda ba sahabbai sun tsara dukkan musulmai daraja wajen Allah ka duba sahih muslim hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairun nasi القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث manzon Allah ya ce mafifi ta cikin mutane mafifita cikin mutane kaf dan adam da Allah ya halitta waɗanda suka fi daraja su ne mutanen da ne zamanin da su in ji manzon Allah sannan sai annabi ya ce thumma thani sannan karni na biyu thumma thani sannan karni na uku a wata riwaya wadda kana samun ta a cikin abba'in hadisi na 3569 hadisin yana da kyau annabi yace thumma yaji'u qaumun la khayra fihim mafifita cikin al'umma su ne mutanen da ne zamani da su sannan karni na biyu sai karni na uku sai annabi ya ce to sai kuma wasu al'umma su taho waɗanda babu alheri cikin su subhanallah a cikin as-sahiha hadisi na 699 hadisin Imran bin Husayn annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairun nasi قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafifita cikin mutane su ne karni da na zamani sannan waɗanda suke bin bayan sannan waɗanda suke bin bayan waɗancan sai annabi ya ce thumma ya'ti min ba'dihim qaumun yatasammanuna a bayan ƙarni uku ɗin nan wasu mutane za su zo waɗanda suke son su yi jiki masu son jiki Ya yatasammanuna masu jiki wa na siman suna son jiki karka aibanta jiki akwai jiki na halitta ba ba shi annabi yake nufi ba misali sayyiduna na ai yana da jiki ana nufin mutumin da yana ma iya neman abin da zai ci don yayi jiki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aibanta su domin zamani na tafiya zamani na tafe wanda mutane suna sha'awar jiki saboda kwarjini da cika ido mazan Allah ya ce wato yana siffanta aikin su ne da cewa mutane ne waɗanda ba su neman yardan Allah sai dai yardan mutane Yi shahada ta qabla an yi tsaruha suna ba da shaida tun kafin a tambaye su su rantse tun ba a nemi rantsuwar su ba don haka yasa malamai suka fifita karni uku din nan da karnin da suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ake kira sahabbai karni na biyu su ake kira tabi'ai karni na uku su ake kira tabi'in tabi'ai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka ma waɗannan karnoni guda uku don haka yasa a zamanin sahabbai da kuma zamanin tabi'ai da tabi'in tabi'ai addini bai lalace ba in ka dubi tarihin musulunci za ka samu addini ya fara gurɓata ne miyagun ɗariƙu suka dinga bayyana ta asubanci ga mazhaba da sauransu duk sun bayyana ne bayan ƙarni na uku ka duba majmu'u fatawa na islam ibn taimiyya dalilin da ya sa Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin wannan aya Allah ya gaya mana cewa al'ummar annabi Muhammad su ne suka fi daraja a wajensa fiye da dukkan wata al'umma me yasa musulmai suka fi daraja akan dukkan wata al'umma Allah ya gaya mana ya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna umarnin ayi abu mai kyau kuna hanawa ayi abu abar abu mara kyau dalilin da yasa kenan Allah ya fifita musulmai akan sauran al'ummomi wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah ka duba sahihul bukhari hadisi na 4557 abu huraira ya fassara wannan aya da cewa khairan nasu lin nasi don haka kowane sahabi yana da adalci domin Allah shi ya bashi wannan shaida duk wani sahabi da kaji an ce ya ruwaito hadisi to karka ce a ah, wani sahabin ne makarocin nan a'a duk sahabban annabi gaba ɗayan su Allah ya fifita su don Allah ya ba su lafazi guda yake kuntum khaira ummati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu yana yarda da sahabbansa saboda haka nan sahabbai in aka ce sun faɗi wata magana ba a tuhumar magana ko kuma aibatanta to amma fa daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kuka ji annabi ya kasa su kashi uku mutane wato al'umomin da za su zo bayansa yana cewa al'ummar da ta zamani da shi ita ce mafificiyar al'umma sannan al'umma ta biyu sannan al'umma ta uku nan wato darajar ke raguwa har zuwa tashin kiyama don haka in ka ɗauki tarihin gaba ɗaya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ɗara dukkan wata al'umma a duniya raguwa ake darajar na raguwa har zuwa tashin kiyama kamar yadda hadisin ya zo cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'ti alaikum amun wa la yawmun illa wallazi zai ba a da za ta zo muku babu wata rana da za ta zo muku face shekarar da za ta biyo bayan wannan ranar da za ta biyo bayan wannan fi waccan muni wato kullum gwanda bara ne da bana kuma gwamma jiya da yau har zuwa tashin kiyama annabi ya ce hatta kawar rabbakum wannan hadisi yana sahihul bukhari duk garin Allah in ya waye Allah madaukaki yana rage albarkan mulki ya rage albarkan ilimi ya rage albarkan addini ya ɗebe albarkan tarbiyya har zuwa tashin kiyama ku tuna mana da can in aka ga mace da wando sai a dinga biri da wando mene yana da wuya ka ga mace da wando a unguwa to yanzu ba abin mamaki ba ne ka samu gidan malami ‘ya'yansa suna sa wando trauza ya subhanallah za a wayi gari musulmi ya fi ya fifi ta a irin ta kafiri a kan na musulunci ta sashen auren musulmi ƙoƙari yake watsar da tarbiyyar musulunci ta tashin haihuwa ya watsar da tarbiyyar musulunci mu'amalar ta baki ɗaya haka nan in ka duba yadda manyanmu suke biki yanzu manyanmu wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله يقول يا ولد يا حلقة الأمة to sai ya yi umarni shugabannin nan kuma sai su saba umarnin da zarar shugabanni sun saba umarnin Allah fa haƙa alaiha alƙawlu sai kalma ta azabar Allah ta wajaba kan waɗannan al'umma subhanallah ku duba yadda shugabannin mu suke daga lalacewa suke yadda malaman ke lalace Allah ka samu cika da imani la haula wala quwwata illa billah سورة الرعد أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب الله تبارك وتعالى يباكم مثال ماذا ذاك قال وكل البركة albarka أولم يروا شمتاني awalam جميل anna natil arba ita kanta duniyar nan kusa ha rage ta muke yi min atrafiha ta gefenta ita kanta ƙasa kullum raguwa take nan ha min atrafiha abdullahi bin abbas yace abinda ake nufi mutanen kirki mutuwa suke kullum na banza suna suna ruwa jaddun raguwa ake na kirki na tafiya na banza na bayyana wallahu yahkumuna mu'aqqiba li hukmihi Allah shi yake hukunci kuma babu mai tuhumar hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne suratul anbiya ya faɗi irin wannan aya bal ma'ana haula wa aba'ahum wa aba hatta tala alaihim al-umur أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم abin da ya sa kaga mutane suna lalacewa mun ba su ne su da iyayensu muka ba su ni'ima da ni'ima ta yi musu yawa shi kenan sai suka gaba abin da ya fi dacewa illa su saba ne Allah shi kare mu bal mata'ana ha'ula'i wa aba'ahu mun ba ma waɗannan jin daɗi ne da su da iyayensu hatta qala alaihim al-umr hadda rayuwa ta yi musu tsawo tsakaninsu da annabi aka samu shekaru masu yawa shi nan sai aka fara watsi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afala ya rauna shin mutane ba sa gani anna na'til arda a min atrafiha ita kasan nan muna rage ta daga gefanta sassanta ba sa gani wannan bata ishe su alama cewa za ku mutu ba komai yawan dukiyarka kuma komai karfin mulkin ka ka duba ka gani duniyar kanta Allah yana rage ta Allah ya ce afahumul galibuna anya ko su din za su kai labari idan ya zama kasar ma kanta Allah yana rage ta don haka tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daraja ta al'ummar annabi take raguwa kuma haka nan za ta yi har tashin kiyama raguwa take don haka bayan waɗannan ƙarni guda uku ta inda ake gane fifiko cikin al'ummar annabi muhammad ta wajen halin ƙwarai cikin as-sahiha hadisi na 1837 hadisin abdullah bin umar annabi sallallahu ya ce kairun nasi ahsanuhum khulqa mafifici cikin mutane shine wanda ya fi su kyawun hali daga bayan sahab bayan tabi'ai bayan tabi'in tabi'ai in kana so ka san mutumin kwarai sai ka dubi halinsa in ji annabi Muhammad ka duba sahiha hadisi na 426 hadisi Jabir bin Abdullah al-Ansari annabi yace rayuwar nasi anfa'uhum lin-nas mafifita mafifita cikin mutane sune waɗanda suka fi amfanar da mutane kana so ka ga mutumin da yake da daraja wajen Allah to sai ka dubi wanda mutane suke amfana da shi ka duba hadisin da yake sahih muslim manzon Allah kwarai su waɗanda musulmai ɗan uwansu suka kubuta daga cutar harshensu da hannunsu ba sa cutar da musulmai da harshe da kuma hannu haka nan za a yi ta tafiya ka duba sahih sunan ibn majah hadisi na 498 hadisin huzaifa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce islam يدرس الإسلام كما يدرس وشي saubi manzo Allah yake musuluncin nan zai kode yanda tufafi yake kodewa yanda kayan sawa yake kodewa haka nan musulunci zai kode inji annabi Muhammad hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa sai an waye gari mutane ba su san menene azumi ba ba su san sallah ba ba su san aikin haji ba ba su san sadaka ba annabi ya ce wala yusra ala kitabillahi fi lailatin na rantse muku da Allah wani dare na zuwa a cikin daren Allah zai ɗauke Qur'ani yu'khadhu al-masahib wal kutub jami'a duk wani littafin musulunci za a neme shi a duniya babu shi Allah ya ɗauke ya ɗauke Qur'ani ya ɗauke dukkan koda akwai wata warka wadda cikinta akwai kalmar musulunci Allah zai ɗauke ta kun ga bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rage albarkan wato karantarwa musulunci to za a waye gari an kawo ƙarshe ƙarshen shine Allah zai ɗauke ma dukkan abin da ya zama cikinsa akwai wani abu da ya shafi musulunci sai annabi ya ce fala ya buƙa fil ardi minhu ayatun babu aya ɗaya da zaka saura a duniyar nan baki ɗaya aya guda zaka neme ta a duniya babu wa tabqa tawa'ifun minan nas za a samu ragowan wata jama'a ta mutane a shekul kabir a samu tsoho tukur wal ajuz da tsohuwa idan ‘ya'yansu suka tambaye su me addinin ku ya kuluna sai su ce to a aba'ana ala hadhihi kalima mun dai samu iyayenmu suna riƙe wata kalma la ilaha illallah kenan. sun ce addinin su kenan don haka muna yi amma ba mu san komai kan kalmar ba me take nufi ina asalinta me tarihinta me ma'ananta ba mu sani ba mu dai muna faɗa kuma mun ɗauka shi ne addinin mu don mun gaje shi fa na naquluhu don haka mu za mu ringa faɗa lokacin da Huzaifa ya kawo wannan magana Simma bin Zufar wani tabi'i ne yana zaune sai katse maganar Huzaifa yace ma tuguni an la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaka ya katse maganar Huzaifa yace masa ni ina ganin kalmar la ilaha illallah ba za ta amfane su ba tunda dai ba su ma san me ce ce sallah ba ba su san me azumi ba ba su san haji ba ba su san sadaka ba Huzaifa sai ya da kai bai ce ba ya sake faɗa ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة هذا bai tanka ba ya sake faɗa ma tuguni ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun yana faɗa saboda huzaifa bin yaman ya tanka masa huzaifa sahabin manzon Allah yana so ya ji shin wannan kalma za ta amfane su ko kuwa a'a sannan sai huzaifa ya ce mata ya sula tunjihim minan nar tunjihim minan nar tunjihim minan nar wannan kalma za ta tsere da su daga wuta ba su ma san komai ba inna la ilaha illallah sai ce mata ya sila wannan kalma za ta tserar da su daga wuta za ta tserar da su daga wuta za ta tserar da su daga wuta waɗannan su ne ƙarshen al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Daga bayan waɗannan duniya za ta tashi. Ka duba sahih Muslim hadisi na 2913 hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah ya ba'a rihan min yaman bayan waɗannan mutane sai Allah ya turo wata iska ta Yaman. Annabi ya faɗi inda iskar za ta fito, yankin Yaman. abyan min harir iskan tana da laushi ta fi ta fi sutura da ake kiransa silk yadin silk ta fi shi laushi فلا da أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته wannan iska in ta fito ta yankin yaman duk mutumin da ya zama cikin zuciyarsa akwai gwargwadon imani wanda yake daidai nauyin ƙwayan zarra wato komai kankantar imani da ke zuciyar mutum wannan iska ta yi dalilin mutuwarsa a wata riwaya wadda take cikin as-sahiha hadisi na 481 manzon Allah yace fata'khudhum tahta abatihim wannan iska za ta shiga karkashin hammatan musulmai tana shiga karkashin hammatar musulmi na mutuwarsa ta zo lokaci guda za ta kashe musulman duniya kaf Abdullahi bin Umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ka duba sahih muslim hadisi na 1924 maza Allah yace la taquma sa'atu illa ala shirarin khalq duniyan nan ba za ta tashi ba face akan mutanen banza wa hum sharru sharrun min ahli jahiliya manzo Allah yace halin su ya fi mutanen jahiliya da na karas kafin izo wato kafin musulunci ya bayyana wato suna da mugun hali musulunci Allah madaukakin sarki zai ɗauke shi kafin duniyar nan ta tashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sa'ar karshe ba ta zuwa face akan mutanen banza Allah kada ka nuna mana wannan lokaci manzon Allah ya ce la da'una Allah bi shay'in illa raddahu alaihim mutanen da duniya za ta tashi a kansu ba sa roƙon Allah wani abu face Allah ya maida musu addu'a addu'ansu Allah bai karban addu'ansu uku bin amir ya faɗi wannan hadisi kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa sai maslama ya ce masa ya uku ba isma ma ya kulu abdullah ka faɗi yin abin da hadisin abdullahi bin umar ɗin ne yake bayani ka ji faga ga wani hadisi da abdullahi bin umar yake faɗa wai cewa annabi ya ce sa'ar ƙarshe ba ta zuwa face ga mutanen banza sai uku bai ce huwa a'lam ai abdullahi bin umar cikin sahabban annabi ya fi mu ilimi sai ce wa amma ana fasalitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kun ni kan naji annabi na cewa la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala amri ma qahirina li aduwihim ma yadurruhum man khalaqahum hatta ta'tihum sa'a wa hum ala dhalik ni kan naji annabi ya ce ba za a rasa wata 'yar jama'a ta al'umma ta suna yaƙi akan addinin musulunci ɗinnan ba wato babu shekara da za ta wuce ma tarihin musulunci kaf daga mutuwar manzon Allah har zuwa tashin kiyama ba za a samu wani lokaci da zai wuce wanda cikin wannan lokaci babu wata 'yar jama'a da suke yaƙi da kafirai saboda addinin musulunci ya ɗaukaka ba la ya burruhum man khanafahum wanda ya saba musu baya cutar da su kuma annabi ya ce qahirina li aduwwihim suna rinjayar makiyansu a kowane zamani a kowace shekara sai an samu mutane da za su rika yaki ta addinin musulunci annabi ya ce hatta ta atiyahum sa'atu wa hum ala zalika har sai kiyama ta zo musu suna kan wannan hali yace na ji wannan hadisi daga wajen manzon Allah kaga wannan hadisi kamar ya saba ma wancan hadisi kenan wancan hadisi annabi ya sa'ar karshe za ta samu mutanen banza ne wannan hadisi kuma na uku batu jiru amir annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba wato face an samu al'ummarsa akwai wasu da za su dinga yaƙi har zuwa wannan lokaci sai abdullahi bin umar ya ce ajal abinda ka faɗa haka ne babu shakka manzon allah ya faɗa za a samu wata jama'a cikin al'umarsa da za su dinga yaƙi har zuwa tsayuwar sa'a sai ce summa ya ba'athu Allahu rihan daga baya Allah zai turo wannan iska wadda muka karanta hadisinta masuha masul harir وما تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته sannan Allah ya turo wata iska mai laushi ba za ta bar wani rai wanda cikin zuciyar mutumin akwai gwargwadon kwayan zarra wato nauyin imani ba face na iska ta amfiransa sun ma ya buka shirarun nasi alaihim ta sa'a sannan mutanen banza su za su saura waɗannan mutanen banza a kansu ne kiyama za ta tsaya Allah ka saba ma cikinsu don haka ce kun ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ta samu shaidan cewa ita ce mafificiyar al'umma wannan fifikon ba wai daraja guda bane su al'umma suke samu al'ummar da ta zamani da annabi ita ce ta fi samun daraja sannan al'ummar da ta biyo bayan su sannan karni na bayan wannan hakanan Allah yana rage darajar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa sa'ar ƙarshe. sannan kuma malamai suna cewa akwai wani dalili da malaman sunna suke tabbatarwa akan cewa al'ummar annabi ta fi al'ummar banu isra'il domin akwai wata kyauta da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai yi irin wannan kyauta ga wata al'umma ba hadisin yana sahihul bukhari da muslim hadisin imran bin husayn annabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril ya gaya masa يدخل الجنة من أمتك سبعون ألفا بغير حساب ولا A ranar tashin كياما ya kai Muhammad. daga cikin al'ummarka za a samu mutum dubu saba'in mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba da zaran an tashi filin hisabi kawai Allah zai ce ku wuce aljanna Allah ka samu na ciki mutum dubu saba'in annabi Muhammad kadai ake masa wannan kyauta al'ummarsa banda al'ummar wani annabi wannan yana gwada cewa al'ummar annabi Muhammad ta tsara dukkan wata al'umma wani hadisi kuma yana sahihul bukhari da muslim riwayar abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi sallam ya siffanta waɗannan mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba annabi ya ce awwalu zumratin tadkhulul jannata wannan mutum dubu saba'in ɗin su ne tawagan farko da za su shiga gidan aljanna babu hisabi babu azaba wanda Sayidu na abubakar yana cikin su innahum tabi'u wujuhuhum iba'atal qamari lailatal badr manzo Allah yace ce fuskokin su na haske yanda wata haske in ya cika kwana goma sha kuma wani baya wuce manzo Allah ya ce sahu guda za su yi su shige aljanna babu hisabi babu azaba ka duba sahihu ibn maja hadisi na 4286 sahihu tirmidhi hadisi na 2437 hadisin abu umama al Allah shi kara masa yarda manzon Allah ya ce wa'adani rabbi an yudkhila al-jannata min ummati 70 alfan ubangiji na yamun mun alkawari zai shigar aljanna daga cikin al'umma na zai shigar da mutum dubu saba'in aljanna sai annabi ya ce to ma a kulli alfin sab'ina alfan kowane dubu ɗaya kuma an daɗa ƙara wani dubu saba'in ɗin kun ga bayan wancan dubu saba'in to tare da kowane dubu kuma an ƙara wani dubu saba'in sai annabi ya ce la hisaba alaihim wala azaba babu hisabi a kansu kuma babu azaba sannan sai annabi ya ce bai tsaya haka ba wa salasa hasayatin da kuma kamfata guda uku min ce rabbi bi kafaihi kan fata na ubangiji na da tafukan hannayensa guda biyu Allah kaɗai ya bar wasu kansa sanin yaya tafukan hannayensa suke bayan Allah ya shigar da dubu saba'in gidan aljanna ba hisabi ba azaba sannan kuma kowane dubu ɗaya a ware dubu saba'in a madadinsa a shigar gidan aljanna sannan kuma Allah ya kamfata uku daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce bi kaffaihi da tafukansa guda biyu ya zuba gidan aljanna yana faɗan haka sai sai na umar ya fashe da kuka daɗi ya kama shi Allah ka samu ko da cikin mu dubu sau dubu hudu wa tis'ami'ati alfin da kuma dubu ɗari tara wato miliyan hudu da eh, dubu ɗari tara musulmi miliyan hudu da dubu ɗari tara za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kuma banda al'ummar annabi babu wata al'umma da za ta samu wannan daraja kaga wannan yana gwada maka cewa al'ummar manzon Allah ita ce mafificiyar al'umma akwai wata riwaya da take cikin musnad na Imam Ahmad riwayar tana da kyau hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa'adani an yudkhila al-jannata min ummati Allah ya min alkawari zai shigar da al'umma ta gidan aljanna arba'u mi'ati alfin zai shigar da mutum dubu ɗari hudu manzon Allah yana faɗan haka sai sai duna abubakar jidina ya rasulallah ya manzon Allah ka roƙan mana Allah a ƙara mana dubu ɗari hudu sai na abubakar ya ce ya rasulallah ka roƙan mana Allah a ƙara mana faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kaffaihi ya haɗa tafukan hannayensa haka ya ce wa haka za haka manzon Allah yadda ya yi ɗin nan wato yana nufin Allah maɗaukaki shi ma zai ƙara hadisin Anas bin Malik yana cikin musnad na Muhammad hadisin jayyidun فقال زدنا ya فدا أبو بكر يتي كقارا من يا رسول الله فقال ya من ظن الله يتي تو هكذا يساك هذا hannayensa. sai umar ya ce hasbuka ya ishe ka ya rasulallah inna allaha in sha'a idan allah ya yi nufi a adkhala khalqahu jannata bi kafin wahida in allah ya yi nufi da tafin hannu guda ɗaya zai zuba yan adam kaf a gidan aljanna tafin hannu guda zai shigar da yan adam kaf cikin gidan aljanna in ku da allah ya yi nufi saboda haka ya rasu ka bar magana haka mun dai fahimta insha Allah ta'ala al'ummar ka mafificiyar al'umma ce fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce sadaqa umar umar yayi gaskiya kuma mutum dubu saba'in na farko da za su shiga aljanna din nan babu hisabi babu azaba dubu saba'in na farko mutanen baki ulgarkar ne yana da kyau ku sani waɗanda aka binne su a makabartan madina wanda ya tafi madina ya san makabartan bakira hadisin yana cikin musnad na ibn abi shaiba da kuma riwayar imamu tabarani wata rana ummu qais bintu mihsan yar uwar ukasha bin mihsan wanda lokacin da annabi ya ce Allah zai shigar da mutum dubu saba'in gidan aljanna ba hisabi ba azaba sai ukasha ya miƙe ya ce ya rasulallah ud'u Allah an yaj'alani minhu ya rasulullah ka roki Allah ya sani cikin su manzon Allah ya addu'a ya ce Allah ka sani cikin su da Allah ya tabbatar masa sai ya ce ma ukasha anta minhum kana cikin su wani mutum ya miƙe ya ce ya rasulullah ka roka min Allah sai ya ce ka biha ukasha ukasha ya riga ka roƙon annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana siffan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba zaba. ladina la yastarquna su ne mutanen da ba sa neman a musu tofi wala yatafayyaruna ba sa canfi wala yaktawuna ba sa lalas wa ala rabbihim yatawakkaluna mutanen da suke dogara ga ubangijinsu ba sa neman a musu tofi malaman sunna suka ce neman a maka tofi na ƙasa ne ga tauhidinka ba wai laifi ne a mutum ya yi tofi ba ka tafi neman a maka tofin yana kawo ma na ƙasa ta sashen tauhidi Abin da aka fi so shine ka koyi yadda ake tofin ka yi kanka. sannan kuma babu laifi idan mutum bai iya ba wani ya taimaka masa man istata'a minkum an yanfa'a akahu falyanfa'ahu in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda rashin lafiya ya same shi bai iya tofi ba to ko in za ku iya taimaka masa ku taimaka mishi to amma ana kulli halin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba waɗannan fa ba sa neman a musu tofi sannan ba sa canfi Allah shi samu iya yar uwar ukasha bin nufsan dinna ana kiranta ummu qais bintu wata rana ta tafi makabartan baki tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka isa makabartan yana tsaye domin a farkon zamaninsa mata suna ziyartar makabarta da maza suke yi kafin daga baya ya dakatar da su tana ita ji annabi ya ce yuhsharu min hadhihi makabara kun ga makabartan nan na Madina Allah zai ta da saba'una alfan mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata waɗanda za su shiga aljanna bigari hisabin babu hisabi kuma babu azaba sai annabi ya ce ka anna wujuhahumul qamaru lailatal badar kamar fuskokinsu wata ne a daren goma sha hudu kenan mutum dubu saba'in na farko da za su shiga aljanna din nan waɗanda aka binne ne a makabartan albake da ke madina don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut fa inni ashfa'u liman mata biha wanda zai iya mutuwa a madina to ya mutu don kuwa zan ceci wanda duk ya mutu a madina ba wai ana nufin in ka je madina ya ka <laughs> wato annabi yana nufin ka yi kokarin zaman madina wato kar ka bar madina duk wahalar rayuwa in zai yiwu ka daure da wahalar rayuwa ka mutu a wannan gari to ka daure manzon Allah yake don kuwa zan ceci duk mutumin da ya mutu a garin madina mutum dubu saba'in na farko din nan to daga makabartan bakiya ne sauran kuma waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba daga sauran sassa na duniya Allah ka samu na ciki sannan kuma falala ta al'ummar annabi akan dukkan wata al'umma akwai nau'i na uku wanda hadisin yana cikin as-sahiha hadisin Abdullah bin Abbas hadisi na 2374 annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu akhirul umam mu ne na ƙarshen al'umomi domin daga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma annabi shine annabin ƙarshe al'ummarsa ita ce al'ummar ƙarshe sai annabi ya ce duk da haka wa awwalu man yuhasab kuma mu ne farkon waɗanda za a yi ma hisabi a ranar tashin kiyama kun ga da tashi a kiyama kafin ma a je ga hisabi Allah maɗaukaki ya ware mutum miliyan hudu da dubu ɗari tara ya ce su shiga aljanna cikin al'ummar annabi Muhammad. To sannan a fara hisabi. idan an fara hisabi aka ce sayyidina umar shine na farko Allah shi kara masa yarda zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wani ke tambaya me yasa sayyidina umar baya cikin waɗancan da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba wannan hikima ce ta ubangiji duk da haka nan zai shiga aljanna don ku hadisai da yawa sun tabbatar mana sayyidina umar yana cikin waɗanda za su samu aljanna idan an tashi filin hisabi annabi ya ce al'umma ta ita ce al'ummar farko da za a fara mata hisabi yuqalu za a ce aina al'ummatul ummiyatu ina al'umma din nan ummiya ina al'umma ummiyatu nabiyuha wanda annabinta bai taba karatu ba bai taba rubutu ba sai musulmai su ce ga mu shine sai annabi ya ce fa nahnu al-akhiruna mu ne dai na karshe cikin annabawa al'awwalu na sannan kuma mu ne na farko a ranar tashin kiyama an tashi a filin hisabi kafin a fara hisabi za a ce ina al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam النبي أمي يد الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم Allah shi ne wanda ya turo ma ummiyai annabi daga cikinsu, wallabi ba fil ummiyina rasulan minhum Eh, Allah shi ne wanda ya turo ma ummiyai manzo daga cikinsu suwaye ummiyai ka duba sahih muslim hadisi na tamanin. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu mu ne al'umma ummiyai dalilin da yasa aka kira mu al'umma ummiyai ba ma rubutu ba ma lissafi ku duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba karatu ba bai taɓa rubutu ba to amma kuma ga irin darajar da Allah ya bashi da kuma al'ummarsa in ka duba sharhan wannan hadisi a cikin littafin Imam nawawi mujallar na bakwai juz'i na bakwai shafi na ɗari da hamsin da tara الإمام النووي يكي ummatun باقون على ما waladatna عليه الأمهات abin da yasa ake cewa rabawa ummiyai <clears throat> wato sun tabbata ne akan ilimin da iyayensu suka haife su a kai. mutumin da yanda ya zo duniya haka ne ya tabbata bai taba ƙara neman ilimi ba wannan shi kira ummiyu don haka ake siffanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ummiyu ba a ce masa jahili sai dai a ce masa ummiyu domin ummiyu shine wanda bai yi karatun ba amma kuma ba abin mamaki bane ka same shi da basira in ka ce kuma jahili jahili shine mutumin da bai yi karatu ba kuma yana tare da jahilci ba shi da basira don haka akwai bambanci danganta jahilci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani nau'i ne na ridda Allah shi samu gani don haka wannan wata alama ce ta nuna al'umar annabi ta ɗara dukkan al'umma da Allah ya halitta cewa al'ummarsa ita ce wadda za a fara yi hisabi kafin dukkan wata al'umma a ranar tashin kiyama sannan kuma dalili na hudu ta wajen shiga gidan aljannan kansa ta duba sahihul jami'i hadisi na biyu. annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama mu ne na ƙarshe daga cikin annabawa da kuma al'umomi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe al'ummarsa ita ce al'ummar ƙarshe annabi ce to a kiyama kuma mu ne na farko nahnu awwalun nasi dukhulan jannata. annabi ya ce mu ne na farko daga cikin mutane da za su shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina duk da shike ahalul kitabi su aka fara ba su littafi kafin mu an fara ba wa annabi Musa a taura aka ba mu annabi Dawud zabur aka ba mu annabi Isa injil kaga waɗannan littafai duk sun gabaci littafin Qur'ani wa utinahu min ba'dihim aka ba mu littafin Qur'ani daga bayan su an fara ba su annabci kafin mu an fara ba su littafi kafin mu sannan sai annabi ce summa hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alaihim sannan kuma ga ranar da Allah ya wajabta musu ibada ranar juma'a an wajabta wa mutane su yi ibada a wannan rana fahtalafu fihi min alhaqi sai suka saba ma gaskiya yahudawa suna ta kokari su gane wace rana ce sai suka zaɓi asabar sannan nasara suna ta kokarin su gane wace rana ce suka zaɓi lahadi annabi yake fahadan Allahu lahu sai Allah ya shiryar da mu gare shi sai Allah ya ba mu ranar ta juma'a fannasu lana fihi taba'un don haka mutane bin suke mu ne farko juma'a ita ce farko juma'a ta musulmi ita ce farko gadon lil yahudi wa lil nasara ba'da gadin annabi ya ce gobe na yahudawa asabar kenan wa lil nasara ba'da gadin kuma kiristoci su samu wato eh, abin ranar lahadi don haka nan wannan alama ce da take gwada cewa al'ummar annabi ta ɗara dukkan wata al'umma kun ta wajen hisabi al'ummar annabi za a ware mutum dubu saba'in su shige aljanna babu hisabi ba azaba bayan an ware waɗannan mutane mutum miliyan hudu da dubu ɗari tara sannan kuma a zo a yi hisabi in an zo hisabi ma al'ummar annabi za a ware yin hisabi bayan an gama yin hisabi an ce a tafi aljanna an zo kofar aljanna al'ummar da za ta fara shiga gidan aljanna kuma ita ce al'ummar annabi muhammad sannan kuma dalili na biyar hadisin yana sahihu bukhari gurare da dama hadisi na 3,348 6,528 6,642 sahih muslim hadisi na 228 hadisin abdullahi bin mas'ud da kuma abdullahi bin abbas Allah shi kara musu yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutane arba'in na sahabbansa yana zaune da mutane sun kai kamar arba'in sai ya ce musu amma bauna an ta kuno rubu a ahalin janna shin ku musulmai ba za ku yarda ba a ce in an kasa aljanna kashi hudu kun ɗauki kashi guda a kasa aljanna kashi hudu ku al'umma ta ku ɗauki kashi guda wannan bai muku ba kalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullah ayya mana a ce duk yan adam da Allah ya halitta waɗanda suka samu daman shiga gidan aljanna Allah ya ware al'ummar annabi su ne kashi ɗaya cikin hudu na yawan mutanen aljanna wannan ai babban kyauta ne قال sai annabi sallallahu alaihi عليه وسلم يتي afalam ترضون an takunu sulusa أهل janna? shin ba ku yarda ba a ce in an kasa aljanna kashi uku kun ɗauki kashi ɗaya kaga ya fi rubu'i can nan kuma aka ce wantat annabi ya ce a ba ku kashi ɗaya cikin uku na 'yan aljanna wannan bai muku ba kalu suka ce bala ya rasulallah wannan babban ni'ima ce kala sai annabi ya ce fawallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa annabi yana faɗan magana sahabbai ba sa shakka amma in yana son magana ya karfafa musu to yakan yi irin wannan rantsuwa fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda rayuwar muhammad take hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahlil janna ni ina fatan za ku kasance rabin na ku al'ummata rabin yan aljanna ka kasa aljanna kashi biyu rabin wanda suka shiga al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa dalika dalili Inna innal jannata la yadkhuluha illa nafsun musulma saboda ita aljanna babu mai shiganta sai rai musulmi wato sai rai da ta miƙa wuya ta ga hukuncin Allah sai annabi ya cewa ma an fi ahalin shirki idan aka haɗa ku da arna a filin hisabi da za a tara ku a filin hisabi misalinku yawanku da kuma yawan arna a ranar tashin kiyama annabi ya ce illa ka sha'aratil bayda fi jildi al aswad kamar a samu bijimi ne saniya guda bakin saniya sannan a samu gashi guda ɗaya kacal a jikin wannan saniya shine kaɗai fari shin a kwatanta yawan wannan gashin da kuma sauran gashin da ke jikin wannan saniya annabi ya ce to misalin ku kenan da arna a filin hisabi mafi yawan al'umomi wuta za su tafi manzon Allah na faɗan haka sai sahabbai suka fara murna suna ta farin ciki kasancewar su ne rabin 'yan aljanna da annabi ya faɗi wannan sai ya ce wa inna kum hum fil mistisani da nace rabin 'yan aljanna ku ne ina nufin in aka raba aljanna gida biyu zalla rabi al'ummar annabi Muhammad ne sannan ɗaya rabin kuma kuna ja da su a wannan ma ba wai wato sun ɗauki rabin bane ma ɗaya rabin da ya saura nan ma kuna rabawa da su kaga kenan mafi yawan 'yan aljanna su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar domin annabi ya ce wa ma an fi ahli shirki mafi yawan mutane arna ne da ku da su yawan ku ba ɗaya bane shi yasa Allah ya bayyana dalilin da yasa al'ummar annabi tafi daraja cikin al'umomi yace ta'amuruna bil ma'rufi saboda kuna aiki da umarni da aka yi muku kuna umurtan mutane su yi aiki mai kyau wa tanhauna anil munkar kuma kuna hana mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah shi yasa Allah yace walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ma abota littafi sun yi imani da shi yafi musu minhumul mu'minuna ana samun masu imani daga cikin su Allah ya ce wa aktsaruhum mafi yawan mafi yawansu fasikuna mafi yawan mutanen banza ne don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa kuka fi yawa a gidan aljanna yace inna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima ita aljanna babu mai shiganta sai rai da ya miƙa wuya sai miƙa wato ya karɓi hukuncin Allah Ta baraka wa ta'ala kenan ba wai mutum ya tashi a lahira yana cikin musulmai shine abin da ake dubawa ba shin musuluncinsa ya inganta ko bai inganta ba abin da ake dubawa kenan muhimmin abu shine Allah ya karɓi ka ko bai karɓa ba ba wai ka tashi kana da awar kai ka ji annabi Musa ko ka ji annabi Isa ko kuma ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ake dubawa shine shin kayi addini ko baka wa zalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima kaga kenan su ahlul kitabi alfahari suke in ka duba addinin su a yanzu zaka ga su sun yarda su mabiya annabi Isa ne ko mabiya annabi Musa ma abin da yake cikin littafin nasu ba sa aiki da shi baki ɗaya littafin na gefe su kuma rayuwarsu tana gefe babu wani sashi na karantarwar addinin da suke aiki da shi babu shi kusan duk abin da suke yi ba abin da Allah ya umurce su da yi ba ne don haka sun jefar da littafin wuri guda sannan suna abin da suka ga dama shi yasa Allah ya ce abin da yasa kenan ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa duniya yanzu ta tashi fada akan musulmai don sun tabbatar babu wanda yake rike da addini banda musulmi musulmi ne kada yake addini tsakaninsa da Allah Allah shi kare mu Abu Huraira wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi yake cewa mafi yawan ƴan aljanna <clears throat> al'ummarsa ne wato rabin ƴan aljanna al'ummar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan ɗaya rabin ma wato al'ummarsa suna ja da sauran mutane yace abin da ya faru shine wata rana suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar da suratul waqi'a suratul waqi'a tana sauka annabi yana karantarwa gaban sahabbansa karanta mana farkonta Allah madaukaki ya ce idza idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha خاطبة رافعة إذا رجت الأرض وبست الجبال بسا هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة Allah ya ce wa kuntum azwajan salata a ranar tashi kama za ku zama mutane kashi uku fa ashabul maimanati فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين wannan guri ne ta da hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu huraira Allah kara masa yarda Allah ya saukar da suratul waqi'a idza waqatil waqi'a laysa li waqatiha kadhiba sahabbai suna sauraro can Allah ya ce wa kuntum yawm eh wa kuntum azwajan salasa Allah ya ce za ku kasance nau'i uku a filin hisabi fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiqun ulaika al-muqarrabun Allah ya ce akwai na dama akwai na hagu sannan akwai waɗanda suka tsere ma kowa akwai waɗanda suka tsere ma kowa wato mutane dai kashi uku ne wasu na dama wato za su tafi aljanna Allah ka sa muna ciki wasu na hagu waɗannan suna da mummunan makoma sannan Allah ya ce akwai waɗanda suka tsere ma kowa sai ya ce ula'ikal na waɗannan su ne na kusa da Allah to da Allah ya faɗi falalansu sai ya bayyana yadda za a same su ya ce sullatun min awwalin akwai da yawa daga mutanen farko sai Allah ya ce wa qalilun min al-akhirin kaɗan ne kawai daga mutanen ƙarshe da sahabbai suka ji wannan sai hankalinsu ya tashi da yawa as-sabiquna da za su shiga aljanna suna mutanen farko a to su sahabbai ko ai suna cikin mutanen ƙarshe annabi muhammad shi ne annabin ƙarshe al'ummarsa ita ce al'ummar ƙarshe yaya kenan wato ashe sahabbai ba su ne mafi yawa ba wato al'ummar anan ba ita ce al'umma mafi yawa a cikin janna ba ba sa cikin as-sabiquna sabiqun Shakka zalika ala sahaba sai wannan abu ya kuntata ma sahabbai hankalinsu ya tashi annabi yana duba fuskokinsu kowa sai ga ya murtuke yaya me ya faru ta to ya rasulullah min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin an ce da yawa mutanen farko ne a sabiquna sabiquna kadan ne a mutanen karshe ai dole hankalin mu ya tashi muka sani ma ko muna cikin kadan din wannan abu ya tada hankali annabi ce to barin kwantar da hankalinku amma tardau ta kuno rubu a ahalin janna yanzu in na ce muku in an kasa aljanna kashi ku ne wannan zai kwantar da hankalinku ya ce eh, ba laifi ya rasulallah kashi ɗin hudu ba laifi annabi ce to a falam daula an kuno sulusa ahalin janna yanzu ba da ku yarda ba in aka ce an kasa aljanna uku ku ne daya. ce bala sai suka fara dariya annabi sai ya ce fa wallazi nafsi muhammadin biyadihi na rantse da wanda rayuwar Muhammad take hannunsa inni la'arju malamai suka ce kalmar arraja in ta zo a ƙur'ani ko daga bakin annabi ana nufin tabbatarwa duk inda ka ji annabi ya ce arju wato na tabbatar ne amma saboda tawali'u sai ya kawo kalmar arraja ina fata annabi ya ce na tabbata an ta nisa a ahlil janna rabin ‘yan aljanna ku ne, sai ce wa zalika dalili, annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima ita aljanna ba mai shiganta sai rai musulmi wa ma antum fi ahli shirki illa ka sha'aratil bayda fi jildi in an gwada yawan ku da yawan arna a filin hisabi kamar kwatankwacin farin gashi ne da yake jikin wato bakin saniya don haka nan kar ku damu annabi yana faɗan haka fafari sai kowa ya kama kuma murmushi yana dariya sai ashe mu ake nufi da sullatun min al-awwalin din wato sai suka gane da Allah ya ce sullatun min al-awwalin ba awwalin na umman bane ana nufin awwalin na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalilun min al-akhirin kuma kadan ne daga mutanen ƙarshe na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi samu gani domin Allah ya gaya wa annabi a cikin Ƙur'ani ya masa alkawari wala saufa yu'tika fatarda da sannu Allah zai maka kyauta sai hankalinka ya kwanta sai ka yarda babban kyautan da Allah zai yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine a ce mafi yawan yan aljanna al'ummarsa ne Allah ka sa muna cikin su don haka wannan aya ba ta gwada cewa ahalin kitabi su su ne mafifita akan musulmai za mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi Allah gafarta mana kuskure da yawa kana to alhamdulillah mun saurari karatu kuma an da aya insha Allah sai tambayoyi kafin tambayoyin da Allah ya agaji su za ga neman taimako da aka saba Allah subhanahu wa ta'ala ba taimakawa to wayan tambayoyi shi ne na jiya wanda ya kawo na yau kuma insha Allah zai ji su gobe wato duk wanda ka rubuce an tambaya ne ma an ji bangaren fura duk wanda ya rubuto yau insha Allah gobe za a shi wanda suka rubuto jiya kuma insha Allah mafi yawa an rubuta sai dai duk tambayar da muka dan saba mu ka'idodi insha Allah ba za mu karanta ta ba ina fata Allah su jagora gaba sannan kuma ana son da ku cewa an sa wannan a cikin NTA da kuma Radio FM FM ake takwas da rabi zuwa tara insha Allah su rufa mata na dare wanda ke da mata a cikin gida ko shi ne jiza sai yanzu idan suka kafin azumi tara an gama karatu insha Allah ya kai yanzu kuma a yanki ne mai karfe uku na dare ƙarfe ne ko to insha Allah uku suka yi alƙawari amma ya bari ma ni yau saboda haka ukun da shi muka sa muka fi sare amma za mu yau an nuna ƙarfe hudu ne amma shi dai ya karbi insha Allah ƙarfe takwas da rabi zuwa tara insha Allah na dare bayan mun sallah ke to tambayan farko yace assalamu alaikum mana me ya hukuncin uban da zai ci ma kansa zai ci ma ransa daɗi amma ba zai ba iyalansa ba um, me ya hukuncin mutumin da zai ci ma zai ci daɗi a waje ya ki kawo ma iyalansa to wannan bai kyauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzon Allah ya ce mafifici a cikin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalinsa kuma ni na fi kowa kyautata ma iyalina don haka yasa annabi yafi kowa kuma akwai hadisin muawiya bin haida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi me hakkin ɗayan mu akan iyalin ɗayan mu akan sa annabi yake cewa an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita ya zama ka ciyar da matanka in ka ci wani abu ka shayar da ita in ka sha wani abu ka tufatar da ita in ka eh, tufata kanka don haka ya kamata a ce eh, musulmi yana kulawa da iyalansa in ya ci abinci ya kawo musu su masu ci daidai ne kuma akwai karin bayani kan karatu da muka yi yanzu kafin ka karanta wannan tambaya babu bambanci babu saɓani tsakanin bayani da muka yi cewa musulunci zai ɗaukaka duniya na sai an waye gari babu wani gida da ya rage wanda ba musulmi Ah, yana da kyau ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abin da zai auku tun daga bayan mutuwarsa har zuwa tashin kiyama abin da zai faru za a waye gari musulunci ya mamaye duniya wannan zamani ne na mahadi lokacin da mahadi zai bayyana lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauko za a waye gari musulunci na ya mamaye ko ina a duniya to ba wai lokacin duniya za ta tashi ba kuma za a ci gaba da rayuwa gab da ƙarshen duniya za a waye gari babu sauran musulmi kafirci ne kaɗai a duniya sannan Allah ya tada duniya din don haka babu wani tanakub ciki abin da zai faru nan duniya na cewa musulunci zai mallake ta yana nan tafi sai ya mallaki duniya an samu lokaci mai tsawo to kafin nan daga baya kuma musulunci zai dinga ja da baya haka nan dai yadda dai kuka ji Allah ya faɗa afalam afalam yarawna anna na'til lan nanqusuha min atrafiha da'iman kullum Allah rage abu yake har zuwa ƙarshen sa Allah ya ba mu kyakkyawan fahimta na'am karanta sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa shi yana hukuncin uba da bai ba ɗansa abu idan ya tambaye shi alhali kuma shi uban ya da shi ba zai ba shi ba to ai na shi amma yana ba na waje to ba ya ga dama bane in yana so ya ba mu wani a waje zai ba shi kuma ya hana ɗansa ai daidai ne saboda hanawan ma wani nau'i ne na tarbiyya ba tilas bane da uba ya ba ɗansa ba tilas bane ba tilas bane amma kuma shi da dole ne ya ba ubansa anta wa maluka li abika inji annabi da kai da dukiyanka duk na babanka ne shi ko uba ba dole bane ya ba wa ɗansa don haka ba tilas bane amma yana da kyau ya zama shi uban yana kyautata ma iyalinsa ya zama alherinka ya fi yawa ga matarka da 'ya'yanka fiye da waje kada mutum ya zama inuwar giginya na nesa kan shata na'am tambaya ta gabace ma mala assalamu alaikum akwai wanda ya ce mini da safe idan ɗan istighfari ɗari la ilaha illallah dari sa'an nan salatin annabi ɗari da safe bayan isha'i da asuba sun wannan sunna ce ko bid'a to yana da kyau ku gane zikiri da addu'a iri biyu ne akwai zikiri da ake kiransa al-mutlaq akwai kuma zikiri al-muqayyad akwai addu'a da ake kiranta al-mutlaq akwai addu'a al-muqayyad zikiri al-muqayyad shine wanda annabi ya kayyade lokacin yinsa idan annabi ya kayyade wani zikiri ya ce ga inda za a yi to kada ka yi wannan zikiri a wani mahalli in ba wannan gurin ba ah, idan annabi ya kayyade addu'a yace ce ga inda ake yin ta to kada ka ɗauke ta daga wannan gurin ka kai ta wani gu wannan shi ake kira azzikirul muqayyad da kuma addu'a'ul muqayyad misalin sa shine hadisin da aka rawaito annabi da zaran yayi sallama a sallah kalmar da take fara fita bakinsa ita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku to kaga wannan istighfarin yana nau'i na zikiri al-muqayyad tunda ya tabbata annabi yana yin wannan zikiri ne kawai bayan yayi sallama daga sallah kuma baya furta wata kalma sai wannan istighfari su ne na farko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga nau'insa da jinsinsa da mahallinsa duka annabi ya bayyana don haka da mutum zai canza nau'in sai ya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al al qayyum wa atubu ilayh kaga istighfari ne to ba wani istighfarin da annabi ya yi bane bayan sallama don haka ya yi bid'a abin da annabi yayi a gurin shi za ka yi a gun kuma da za ka ɗauke wannan istighfari ka yi shi fiye da uku nan ma kuma ka yi kuskure domin annabi uku yake har ya bar duniya haka hadisin ya tabbatar riwayar Aisha da sauransu to wannan shi ake ce ma azzikirul eh, muqayyad akwai kuma eh, azzikirul mutlaq azzikirul mutlaq shine istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu yawaita istighfari har ma yana cewa ni ina istighfari a rana aksar min mi'ati marra fiye da sau ɗari ko ta riwaya aksar min sab'ina marra fiye da sau saba'in to kaga wannan annabi ya sake mana umarni ya ce mu nemi gafaran Allah to tunda annabi ya ce mu nemi gafaran Allah kenan annabi ya ba mu dama ba lokaci ba guri ba siffa duk irin istighfarin da ka samu daga manzon Allah ka yi shi kuma a kowane lokaci ne to idan malamin nan ya ce ka nemi gafaran Allah sau ɗari da safe ya gaya maka ne ta babin zikirun mutlak domin haka bai saba ma sunna ba malami ya ce ka nemi gafaran Allah sau ɗari da safe eh, ai nan ma ya ce ka yi ku yawaita istighfari idan yace kayi tasbihi sau ɗari ai annabi yace ce la zalu lisanu ka min zikirillah annabi ya ce kada harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah da haka kowane lokaci mutum yana da dama ya yi zikiri yadda kake zaune nan kana iya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wannan shi ake kira azzikirul mutlaq ba shi da ka'ida ba lokaci da yace kai sau ɗari ba mamaki yana kwadaitar da kai ne kai da yawa don haka ba laifi a kai cewa da safe da kuma bayan isha duka babu laifi tun da shi annabi ya ce kada ma harshen ka ya gushe ba zikiri din kaga kenan abin da malamin na ya faɗa bai saba ma sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa alhamdulillah kamar ta gaban malam a aljanna akwai ƙarar arziki wato ka nuna kafi wani a matsayi sai na mutanen banza ba su shiga bare su shiga su yi alfahari alhamdulillah sai tambaya ce malam ina hukuncin wanda ya kashe kafiri da gangan ya yi laifi ya yi laifi kwarai kuwa man katala mu'ahidan lam ra'i ra'ihatal janna annabi ya ce wanda ya kashe kafiri wadda aka yi alkawarin amana tsakani bai shekar kamshin aljanna to babu dalilin da zai sa mutum ya kashe wani kafiri ba ma kafiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dukkan wani rai dukkan abin da yake da rai a jikinsa akwai bukatar musulmi ya kyautata masa har in ka kyautata masa ma kana samun lada na haka ba daidai bane musulmi ya ce zai kashe wani kafiri kuma ya samu lada ko ko ya tafi haka nan babu zunubi kar kuma ta annabi ya gaya mana Allah ya shigar da wata mata wuta saboda dalilin kyanwa ta tsare kyan wannan ba ta ci da ita har kyan wannan ta mutu wannan ma wuta gaba da kuma wanda ya kashe kafiri ai mutum ne ko da kyanwa da kafiri duk halittan Allah ne kyanwa a dalilin ta mace ta shiga wuta duk da ibada bare kuma wanda ya kashe mutum Allah shi kare to mai tambaya ta gaba shi ya dani da larabci ne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya mu'allim ma maqsud salati jama'ati allazi yusalli al-masjid wal mazid min wara'ihim assalamu alaikum jazakallahu khair a wannan yana tambaya wai cewa meye manufar mutanen da suke sallah a gaban masallaci al'alimai su wannan laifi ne kwarai yana da kyau da mu samu fatawar lajnati da'ima za mu ga bayani mai gamsarwa a ciki kuskure ne mutum ya tafi gaban liman ya sahu alhali bayansa akwai domin annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li bihi hatta ta fannin alkibla ana ja'an koyi ne da liman domin karka manta liman shine gaba ta alƙibla ko mamuna baya ba wai ta sallah ne kawai ake koyi da liman ba ta fannin alƙiblan ma jagorancin al'umma ta alƙibla ma liman shi ke yi don haka in ka je gabansa ya zama kai ke jagorantarsa ba shi ke jagorantar ka ba Mahaba ta imamu ahmad bin hanbal allah ya ji kansa shi a wajensa duk mutumin ma da ya sallah a gaban liman ba shi da sallah shi yasa in ka tafi madina da ke madina ita ke da alƙibla maka ba ta da alƙibla ko kaba ba ta da alƙibla shi yasa zaka ga ko ina an zagaye ta ana sallah amma ka tafi madina zaka ga an ja layi a gaban masallaci har ma suna saka signboard duk wanda ya yi sallah wucewar layin nan ba shi da sallah saboda suna rike da fahimtar imam ahmad bin hanbal kuskure ne tunda baya can akwai sarari akwai fili da za a yi sahu ko mutum miliyan guda ne baka da uzurin da za ka yi sallah a gaban liman tunda manzon Allah yake inna ma ju'ina al-imamu li yutamma bihi ana koyi da liman ko ba ma ta sallah ba har ta al-qibla din shine zai tsaya shi yasa yake gaba jama'a na baya ko saboda ya zame muku jagora ta fannin al alkibla to kai da ka sha gaban sa kaga ka zama jagoran sa ta wajen al alkibla to amma kamar masabin malikiya ita tana matukar wuri ya matse da sauransu ba laifi bane mutum ya wuce gaban masallaci din yayi sahu ba su ganin sallar mutum yana baci kuma ko da yayi ma da gangani shi yasa ka ga matsalar a kasan nan ba a cika tsananta ta ba za ga mutane har goshin masallaci din ma suna bi suna suna sahuwa na kulli halin rashin yin shine mafi alheri Allah ya ba mu kyakkyawan fahimta amin tambaya ta ce mal na ji kai bayani game da a takaice game da wankan janaba cewa idan aka yi shi ya isa a je a yi sallah tare da wanka so idan mutum ya yi kuma ya taɓa zakarinsa fa zai yi sallah da shi idan ba da ganga ya taba zakarinsa ba insha Allah alwalarsa tana nan amma inda da nufi ya taba to alwalarsa ta bare ta kare man massa zakarahu yatawabba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. matukar da nufi ya taba al'aurarsa to shikenan zai sake alwala amma in ba da nufi bane ba zai sake alwalan ba sai tambaya ta ce to don Allah malam ina so a yi mana bayanin wankan yana a takaice a sunnanci to wankan janaba babi guda ne don haka ya kamata ya tafi makaranta ko gaban malami da kamar yana da wata matsala da yake da tambaya a kanta ne dangane da wankan sai tambaya sai mu bashi tambaya ta ce malam wani bawan Allah ne ya aure yana aikin wato wani kamfani a wata ma'aikata sai aka rufe wannan ma'aikata ya rasa aiki cikin wannan hali sai matarsa ta fara yawon wato iskanci malam ya cancanta ya tafi ta duk dai ta kan don kar laifin ya shafe shi bayan tana matsa masa wai sai ya suke ta bayan haka yana roƙon addu'a malam Allah ya hore masa wani aikin na Allah ya hore masa Allah ya ce amsiku hunna bi ma'rufin aw sarrihu hunna bi ma'ruf ko dai ku zauna da mata bisa karantarwan annabi ko ku rabu da su a bisa karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam muddin zaka zauna da wajibi ne ka kula da ta da lafiyarta idan ya zama addinin lalace ya kai ga haka har tana fitsara tana fasikanci to lallai ne ka ɗauki matakin gyara in ya gagara wajibi ne ka rabu da ita dama an ce akhirul kai akhirud da alkayu maganin karshe shine lalas ko mm. da an rasa magani kafin nan ake lalas sakiya in ka ji an yi sakiya ba wani magani to magani ya gagara matan ta tabbata fasika ce yayi yayi abin ya gyaru ya gagara dole ya sake ta inda sake ta ba ya zama da yus allazi yuqirru fahishata fi ahlihi ya yarda kenan matarsa ta dinga zina Allah shi kare mu to tambaya ta ce malam auren da aka raba don an yi shi da ciki bayan ta haihu kuma ta yi aure wani ta fito ana iya daura musu aure kuma? Na zai aure ta, insha Allah, tunda dai ba a hukunci mana bulala ko kuma kashewa. tunda suna da rai ta ba abin da ya hana su auren tambayar da gaske mana ina hukuncin mutumin da yana dauke da azumi kamin rana ta faɗi sai ciwon hauka ya same shi sai ya ci abinci bayan lokaci kaɗan sai hankalinsa ya dawo to yaya zai ya rama azumi eh, na azumin nashi ya ɓaci kuma idan ciwon ya zama ya lizince shi wannan ciwo ba wanda zai ci gaba da yin azumi ne yana yasa ba sai ya ajiye azumin gaba ɗaya yana ciyarwa kullum kawai ba zai kuma rama azumin ba duk mutumin da yake da cutan da ake ganin wahalar warkewa shi wannan bai rama azumi sai dai ya ciyar kawai Allah shi sa gani eh, tambaya ta ce malam hadisin nan da yake cewa idan mutum yana cin abinci abincin sahur sai ya ji mai kiran sallah yana kira ko da ya kada ya aje kwano abincinsa har sai ya kammala to malam mutum idan ya ƙari cin abincin zai dakata ko kowa zai yi cewar shan ruwa kafin ya yi sallah zai sha ruwa mana ai ya ci gaba kenan in ya ci kuma sai sharuwa sha ruwa sannan sai je ya sallah wato magana game da lokacin sahur magana ce mai faɗi tana buƙatar muhabara mutane akwai abu da yawa da ba su gane ba game da lokacin sahur Allah shi nufin mu da gabatarwa hmm. tambaya ta ce malam ya mutum zai eh, malam shi ya mutum zai ce kalmar amin a wajen sallah idan liman ya ce wa zarba biyu misali domin wasu sun ce za a jata sosai wasu sun ce ba za a ja ba ya ne yake ya kamata ya je makaranta ma don wannan babi ne na tajwidi ba a jan a kamar da za a ja min saboda wancan madda ce al-mustaqil lil kalimatayn domin haka akwai bukatar ya sama hukuncin tajwidi wannan shi zai tantance masa irin madda da ya kamata ya ja farko da kuma ƙarshe akwai malamai da dama a garin nan in ya tafi makaranta insha Allah za a karantar da shi ci gaba tambaya ta gaba cewa idan mutum na bin liman na asaltawa an ce zai karanta fatiha wasu ce ko a na bayyane zai karanta ya gaskiya al'amari babu shakka farko al'amari har na bayyane amma kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa ya tabbatar cewa daga baya an umarcin musulmai idan liman na karatu su saurara masa domin haka a bayyane kan ba a karatu ana sauraron liman ne wannan shine fahimta mafi kyau duk da yake akwai malamai da suke kan wancan fahimta har yanzu wanda in ka tafi madina za ga kuzaifi limamin madina cikin limamin madina abdurrahman al kuzaifi shi ma yana da wannan fahimta in ya gama karatun sura a fatiha yakan yi shiru yana sauraro sai ma sun gama karatun fatiha kafin ya ci gaba amma kuma cikin limamin madina har yanzu idan ka saurari sufi shi ma limami ne in ya zo sallah shi kuma baya wannan fahimta idan ya gama fatiha ta sai ci gaba da sura kawai yadda dai sunna ta nuna domin haka idan fahimta ta saba to ba dalili ba ne kawo adawa tsakanin musulmi da musulmi amma fahimta mafi karfi gaskiya ita ce liman na karatu a saurara masa Allah ya ba mu kyakkyawan fahimta malam eh, ce malam ne hukuncin ajinu a cikin sallah domin wasu ce ba a fahimci larabcin ba ne ajinu sunna ne kuma akwai waɗanda suke ganin ba sunna bace suna kokarin raunana hadisin to bayanin zai kamar wanda ya gabata ne abubuwa ne waɗanda mutane sukan tsananta su alhali bai kamata a tsananta ba hadisai da dama sun kawo magana akan ajin din nan ko malaman sunna sun ta bincike a kai sun tabbatar da cewa sunnar annabi ce domin haka ba daidai bane wani ya sa shakka a kanta idan kuma shi baya yi to bai dace ya hana wani raya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya samu gani tambaya ta shi mallam malam tambaya ta ne akwai wani wa'azi da kayi a Suleja wanda ka ba da tarihin haihuwar Annabi Isa alaihi salam ka ce shi kadai yayi wata takwas a cikin cikin mahaifiyarsa to malam abin da nake so shin ka ce duk dan adam daga wanda zai kasa sai wanda zai wuce to malam ka faɗi sunan littafin amma kuma kasa wanda na ji bai kai wajen sunan littafin ba shi ke yin wani jabin tun littafin littafin al-ma'arif ne al-ma'arif littafin ibnu kutayba Allah ya ji kansa hmm. tambaya ta ce malam wasu malamai sun ce an yi israj da mi'raj da annabi waɗansu sun ce a mafarki ne wasu sun ce yana yana yana gani yake cikin yana raye hmm. to menene al'amarin ya gaskiya lamarin a'a kana da cikin waɗanne tambayar da ya kamata ya faɗa ke ko kuwa wasu sun ce a mafarki wasu sun